Bismillahir Rahmanir Rahim idan ba ke kashi na 25. sa ta yi murmushin jin murya Abba Hakimi kafin ya shake ce wani abu ta ce jaruro Abba Hakimi ya saki murmushi ta waya ya ce to matar ni dai ban iya yaren nan ba dama dai abban naki ne ta jiya tare da kallon ya shak ta ga idanunsa a rufe amma kamar mai jin zafi duk zufa ta gama rufe masa fuska sai gemin sa yake shafawa janguro Abba ya iya fillanci ne abba hakim ya ce eh sosai fiye da ke ɗin baki taba ji yayi ba ne ta ce wuro ai baya nunawa ya ji me nake baya nunawa ya ji me na ce ko da fulɗe na yi magana to ba filatani ne abban nawa to ba fulatani ne abban nawa abba hakim ya ce matar ba ga ki kusa da shi ba ki tambaye shi ni dai na san duk wani motsi na fulani a idanunsa yake dai murmushi kawai har lokacin kallon yashin take shi kuma ya ƙi yarda ya bude idanu amma yana jin idanunta na yawo a jikinsa abba hakimi da ya ji shiru ya ce abban naki yana kula da ke kuma yana kusa yanzu da sauri ta ce ai shi ya ɗauke tattausan hannunsa da ta ji a bakinta ya sa ta yi saurin zaro ido suna hada idanu ya ware mata ido yana ido yana ya mutsa fuska gaba ɗaya yanayinsa ya sauya jin tona asirin da take shirin yi masa ya miƙe baki ɗaya yana daidaita zamansa ya zagaya hannunsa ɗaya ɓangaren nata ya ce yana tare da yi mata alamar ta shiru abba hakim ya saki murmushi daga wayar kafin ya ce da alama kin yi nisan kiwo ki wa abban naki ta sauke numfashi bayan ya shige ya zara hannunsa daga bakinta cikin ƙasa da murya ta ce jan wuro abba ya ce da shiru kada na ce ya ɗauke ni tamkar ya shige ya ce tamkar ya shige ce ya shiga uku haka ya ji shi kam ta yaya zai fara nuna mata illar surutun nan abba hakim ya kamar bai ji bai ce me kike cewa network na rawa ya shake zara wayar tare da kashe hasbury ɗin a hankali ya manna wayar a kunnensa ya ce abba ya faɗa tamkar baya son maganar aliyu abba hakim ya kira sunansa cike da girmamawa kamar yawancin lokaci yake ambatar sunan kai tsaye ya shige ce mhm. ina fata baka manta dal namu ba ka watsa mini kasa a idanu kai tsaye ya nuna kai tsaye na nuna buƙatar ka zauna da yarinyar nan amma ka ce ba ka son ta a cikin shekara mun ci sati ko sama da haka kamar yau ubangiji zai nuna mana cikar shekara wallahi aliyu na ga saɓanin yadda muka ajiye yarjejeniyar zaka san ba ni da kirki zaka san waye usman dandur ya shake juya tare da kallon yan rainan da ake kafa masa sharuɗa a kanta cikin lafazi mai kyau ya ce abba zan dawo da ita alfarmar rukon nata ne ba za ka iya ba ya shanya dan ya mutsa fuska kaɗan ya ce ramadan zai zo abba ba lokaci ba lokaci ba zan iya ba sautin murmushin abba hakim ya ratsa kunnen ya shanya ce kai kaɗai ne a gida da wasa ka bari matarka ta ci da wasa ka bari ka ta ci zalin halisa wallahi sai nayi maganin ku duk kafin ya ce sake cewa komai halisa ta mike tare da zama kan kafafuwarsa tare da zagaye hannunta ta rike sa da kyau ta ce ina son ka na kuma Kit ya shagya kashe wayar baki ɗaya yana rufe idanu tare da dafa kansa da hannu tuni abba hakimi ya ji abin da halisa ta faɗa kafin ya shek ya kashe wayar halisa ita bata ɗauka wani abu ce bata ce abba na ni ma ka ce kana suna ya sanya hannu ya share zufar da ke bakinsa kafin ya bude ido ya kalle ta hankali ya ɗaga ta da kyau ya zaunar da ita a saman cinyar sai kifa fuskar fuskarsa daidai nata numfashinsa na sauka a hankali saman nata ya jima yana soke kafin ya ce me me inna lillahi wa inna ilaihi rajiun in ina ta dawo sabuwa a lokacin da bai zato ba kuma daman tuni tuni jikinsa ya bashi hakan zai iya faruwa ta zuba masa idanu ganin yadda yake dan karkatar da kai yana damƙe hannunsa abba ka yi haƙuri ban sake cewa ban sake cewa ka yafe mini ya girgiza idanunsa suka yi jajir cikin son nuna mata kuskuren kaifin bakin da ya tallafo a barna sai kuma ya saka ya rike hannuwanta da kyau ya kankame ta yana buga kafa duk dan maganarsa ta zo amma a biya gagara ta zuba masa idanu wanda ya cika da kwalla sosai tsoron da tsoro da tausayin abban na da ya ɗarsa a cikin zuciyarta a hankali ya zama hannunsa zuwa rigar ta rike gaban rigar da kyau yana yana cikurkuɗa ta ba tare da sanin cewa gaba ɗaya rigar ta tattare ba ya jawo ta kusa da shi sosai ba tare da ya haɗe jikinsu ba wasu hawaye suka kwanta idanunsa na zallar azabar fitar maganar tamkar wanda zai shaƙe da haka ya rirriƙe gaban rigarta ƙwayar idanunsa kwanci a cikin nata cikin muryar inƙinar ya buga ya ce mama mama mata matar ma malam ya faɗa ya ƙwari ba zan yi inar nan ba ya faɗa yana buga ƙafa halisa ta saki kuka ba na shakar da ya yi mata ba na tausayin abban nata ne da yanayin da ta ga ya shiga ta ɗauka duk rashin lafiya ce a hankali ya sake ta ta yi sauri ta zame jikinta tare da shigewa cikin jikinta ta yi sauri ta zame jikinta tare da shigewa cikin jikinta ta cikin jikinsa ta rungume sa cikin kuka ta ce abba na ya dube ta kana ya ɗauke yana shafa kanta a ganin kuka take da gaske fara tallafo fuskar ta tare da kama hannunta ya ɗora a ƙirjinsa wani irin bugawa sosai ta ji sautin zuciyar shi yana yi tamkar za ta tsago ƙirjin shi ta fito kalmar da ta kwace masa yana mai lumshe idanunsa tare da budewa ya zare ta ya zare ta a jikinsa ta kwace ta koma tana ƙara rike safa na ka bar ni ta faɗa a tsorace shi kifa kansa kawai yayi a ta saboda tsananin yanayin da ke hura wutar abin da yake ji ya jike sharkaf da gumi ya goge ya goge hancinsa a ta ya saurin kallon ta ta yi saurin kallon sa ta ce modibbo ma'ana malam ko malami ya cire ta a jikinsa yana miƙewa tsaye ita ma ta miƙe da sauri wata wata jota ya ɗauka da fen ya shiga yin rubutu cikin cikin good writing yana jin hakan da ya yi shine mafita idan akwai tsakanin tsakaninsu dole abba hakim ya daina tunanin wani abu bayan ya gama rubutun ya naɗe tare da sakawa cikin envelope abba na menene wannan ya dube ta tare da tsugunawa daidai da ita hankali ya daga ta ya dora saman kafaɗarsa saman kafarsa da ɗaya a sai ba tare da rauni ko sa ya sauya ba cikin harshe cikin sakin harshe sabanin ɗazun ya ce matsayinki ne matsayinki ne a nan matar malam ki yafe mini kin ji ko bata gane ba dan haka ta murmushi ta ce abba ni ka yafe min na ji tsoro ya shafa kanta kana ya ja karamin siririn hancin ta ya ce ga malamin ki ba tsoro kina ji ni ba mijinki ba ne zan ci gaba da rike ki matsayin ya ya dan yi shiru yana sauke numfashi ya ce ba za ki gane karatun ba yanzu ki rike wannan a wajen ki zuwa shekara guda yanzu ke kawata ce ki cire mijinki a bakin ki ta murmushi ba ta fahimta ba amma haka kurum ta ya sanyi duk wata mace da aka saka da aka saka dole ta samu wannan raunin ya miƙe yana cewa mu je mu yi darasi Zara ce gaban likita tana jin abin da yake faɗa ta ce abin da yake faɗa ta ce da zan baki shawara ku bar cikin jikinki yana cikin koshin lafiya sosai zara ta kalli din da ke kusa da ita ta ce dakta akwai matsala ne ko nawa ne zan iya baka ai duk yadda za a yi cikin nan ya kwanta zuwa wasu watanni dakta ya ce ki fahimta wannan ganganci ne din ya gyara zama fuskarsa da face mask ya ce daga miliyan biyar zuwa sama ka faɗa abin da kake so ka yi mata scanning da sai zai nuna cuta ce a cikin ta har ta kumbura za a yi mata aiki zuwa watanni hudu ko biyar likitan ya murmushe ce wannan ba damuwa ba ne ka ba da kuɗin duk sanda kuka shirya sai ku zo yin ya ce yiwa account number zan kira ka idan za ta zo ya zama sirri ba na lamuntar ha'inci da cin amana zai iya batar da mutum zara ta ce dakta macen dokta macen da bata fara al'ada ba za ta iya ɗaukar ciki ya girgiza mata kai ya ce al'ada ita ce hanyar da ke nuna cewa mace mace ta shirya amsar namiji kuma za ta iya amsar dukkan wasu ƙwayaye da zai zuba mata sai dai bisa tsari kwai ɗaya ke nasarar samun shiga cikin wani gurbin na mahaifa idan kwan namiji guda biyu ya samu damar shiga cikin mahaifar mace lokaci guda shine ake iya samun yan biyu Trees ɗin da suke a mahaifa guda su ne ake kira da identical trees, masu tsananin kama da juna wanda suka zo a mahaifa daban-daban suna iya kama, amma ba can ba. Mahaifa na buɗewa ne lokacin da mace ta fara al'ada magana ya da gaskiya babu yadda za a yi mace ta samu ciki ba tare da ta fara al'ada ba wannan shine. Zara ta sauke nauyin Zara ta sauke nauyin jin daɗi kana ta miƙe daga nan hotel ta nufa tana murna plan ɗinta zai cika. cikin ƙaramin lokaci dama dai fargaba kada a ce halisa ta samu ciki a mu'amalar da za ta yi da mijinta amma yanzu ta samu nutsuwar zuciya washe gari bayan halisa ta tafi makaranta ya shek na gida saboda saboda bakin da zai masu daukar saboda bakin da zai masu daukar tafsiri da ake sakawa a channel umar ta kalle sa ta ce ka tafka babban kuskure aliyu mene amfanin abin da kai idan zaka rubu idan zaka rabu da ita mene yasa ka aure ta tun farko kansa a ƙasa domin yana martaba umar kwarai da gaske kalle ta yana miƙewa tsaye ya ce kaddara umar kila ba rabon zama inuwa ɗaya maganar ya tsaya iya mu umar ta goge hawayen idanunta ta ce malam kada ka manta kai da kanka ka zaɓa mata suna halisa kai ne ka yi mata hudu ba kai ne ka raine ta me duk wanda wani irin abu ne za ka yanke hukunci babu shawara ya jiya kawai ba tare da ya ce komai ba saboda kansa da ke juyawa sosai a haka ya nufi fadansa yau da murna halisa ta dawo saboda ya ba mata da ayyan ya yi har da gift ya ba ta ka ya ba ta bayan ya ce tana da kyau wanka ta yi dai sallah ta shirya cikin wasu english words masu kyau ba ta duk wajen umar ba kai tsaye wajen abban na ta tanfa lokacin yana kwance a kan biyar da jiri ya yi rigingine abba abba na ta hangon shi kaccan bed kallon da ya mata ya sa ta juya tare da dawowa ta ce assalamu alaika ya amsa a ransa ta matsa kan gadon tare da hayewa saman gadon kai tsaye ta yi wa kanta masauki a bayansa ta zauna a bayan ta ce abba yau na yi kokari sosai tita ayyan ya ce ina da kyau kuma ina suna ya murgina tare da dawo da ita saman cikinsa ya rike hannun da ya ce uhm. ta shafa fuskarsa tana wasa da gemunsa ta ce amma abba na nake so shine mijina ya kura wa bakin ido yadda take juyawa babu sassauta zancen a hankali ya murgina ta ta koma ƙasan bed ɗin shi kuma ya yi mata rumfa abba ta faɗa tana kallon idanunsa tamkar ba na abbanta ba ya kame bakin surutun a hannunsa ya ce kina buƙatar darasi matar malam ya shinshina wuyan ta sak irin turaren da ya siya wa su maimun da mata ta ce abba ai na san darasin ya buɗe ido ya ce za da ki sani kamar yadda ya yi mata haka ita ma ta riƙe bakinsa ya rufe ido yana janye jiki tare da jan dubiyar ya rufe jikinsa baki ɗaya har kansa gaba ɗaya jikinsa rawa da karkarwa yake kamar mazari ta miƙe a rikice ta faɗin abba madubo na abba da sauri ta fita wajen ummar ta amsa black tana kana ta yi ɗakin maganin kana ta yi ɗakin ta maganin wajen el bashir ta buɗe tana zubawa a tiɗin ta jiya shayin da sauri ta nufi bedroom din har lokacin yana kwance ta ce abba ga shayi ka sha kaji ya yi mata banza har za ta janye dubiyar din sai kuma ta tsaya a fili ta ce bari mu je ko babu ɗaci shayin ta ɗauki kwaf ɗin shayin tare da kaiwa bakinta ta yi kurba ɗaya biyu har zuwa uku samun kanta ta yi da shanye shayin ga baki ɗaya. Zuciyar ya shek da kyakkyawan bugawa a duk lokacin da ya shiga wannan yanayin ya sa akwai mummunan abin da zai faru da rayuwarsa. Yakan iya gani a bafarki ko jikinsa ya shaida masa hakan ta hanyar sauyawa. Ya zaba dubar ɗin jikinsa hankali ya mirgina zuwa gefen ya rufe ido yana sauke numfashi bakinsa ɗauke da addu'a. A hankali ya sauko daga kan kadan zai shiga bedroom idan zai shiga bathroom idanunsa ya sauka a kanta tare da kwaf ɗin shayi kansa ya sara a nitse nufe ta tare da durƙusawa daidai inda inda take ta ya nuna san ba lafiya ta kifa kanta a gefen gadon ta kifa kamar za ta faɗi a tausashe ce ke shiru ba da amsa ba babu abu ne mai wahala hali ta nutsa haka dole akwai wani abu ya numfashe numfashi ce yan matan abba nan ma shiru ya ɗora hannunsa tare da girgiza ta gaba ɗaya ta yi baya za ta faɗi ƙasa ya yi saurin taro ta zuwa cingarsa wani irin zafi ya ji fatar jikinta ta ɗauka sosai tsoro ya kama ya shek amma ya riƙe kansa ya riƙo tare da bubbuga kuma ta ce yar fillo yar fillo ta buɗe idanu da yar yana kallon fuskarsa amma ta kasa cewa komai sai hawaye da ke fita daga gefen idanunta yana gangarwa fuskarta ya shek ya juya idanunsa ya sauka kan kwaf ɗin shayin ya ɗauka da sauri ya jima yana kallon kwaf ɗin da sauri ya ajiye ya rubo ta gaba ɗaya ya ce ina kika samu wannan waye ya baki gaba ɗaya ya nemi rasa natsuwar ta duk yadda ya so ya kame kansa daga shiga firgici ya kasa ya jawo ta sosai muryar da na rawa ta ce abbana ya shafa kanta ya ce yes amma ta me yasa me yasa meki zaki kasara rayuwarki a kaina ta rike hannunsa jikinta na rawa na tsananin azabar da take ji domin ji take kamar ana hura mata wuta a naman jikinta idanunta ya kasa tsayawa sai lumshewa take tana budewa ta ƙara rike sa ta ce kashe mini kai za a yi abana me yasa me kai don allah kada kashe mini kai wani irin hawaye na zubarwa daga idanunta na ta wai guba kika sha ta yaya ki zai jure ta girgiza kai ta ce na san maganin mutuwa ne abba amma ni babu abin da zai mini abu ka ɗauke ni jikina zafi ciwo a bana ta saki numfashi sanyi kawai take buƙatar sanyi kawai take buƙatar ji zafin jikinta ya tsananta azaba da raɗaɗi kawai take ji ta gwambace ta ji azabar da a ce abban nata ne ya ji ta ba zai iya ɗauka ba notin notin will happen amana ta ta ƙara buɗe idanunta da ya fara sanya idanunta da ya fara sanyawa ta ce modibo na na'am ta malam ta kalle sa da kyau ta ce modibo fi ina jin ciwo tausayin da ya kama shi a zahiri ya yi mugun rikicewa amma daga ya iya rike kansa fiye da kima ya girgiza kai kawai tare da ɗaukar ta zuwa kan biyar ɗinsa ya kwantar da ita. Masara Roma ma ɗa na gaba.